sai a ce musulmi sun ɗauki doka a hannu lalle ba daidai ba ne wani ya taɓa mana addini wanda ya taɓa mana addini ya fusata mu kuma kaso casa'in cikin ɗari na abubuwan da suke faruwa a can ɗauki doka wanda an ka bincika za ka ga an zagi annabin da gaske saboda yaran mu ba mahaukata ba ne sun san zagi sun san cin mutunci kuma abin da ya jawo ake ɗaukan doka a hannu saboda babu dokar da ba ta hannun ba yanzu na nake tambayan wani rikakken lauya cewa a tarihin najeriya kaf a shari'u da aka yi an taba samun wata shari'a kwaya ɗaya tak wacce aka yi ta a najeriya wani ya zagi annabi aka zanta masa da hukuncin kisa ya ce an taba yi sau ɗaya tak amma ba a zartar da hukuncin ba a jihar kebbi an samu wani mutum wanda ya taba zagin annabi sallallahu alaihi wasallama aka kai shi kotu alkali yanke masa hukuncin kisa amma ba a zartar ba na ce domin mu ma wannan ya faru mun kama mutum goma sha ɗaya a jihar kano a wasu lokuta a baya waɗanda suka yi bakoki na kasafi da batanci ga annabi sallallahu alaihi waɗanda aka kai su kotu har da wani abdul inyas a ƙarshe mutanen nan dai an sake su sun tafi kuma an samu wani shi ma wani wani mawaki daga baya wanda ya waƙoƙi na batanci ya mafaɗi maganganu shi ma aka kai shi kotu a kotun ya fita saboda wata tsiya aka yi a kotun najeriya shi wannan constitution din allah ya tsine masa albarka saboda in ba gyara shi aka ya dace da addininmu da al'adarmu ba zai ta wahalar da mu akwai wani shashi guda uku a cikinsa masu barnar tsiya dole ne 'yan majalisar mu nan gaba duk wanda za mu zaɓa in ya je nan shashin zai gyara shashi na farko shine duk wata doka da take ƙasa to ta constitution ta shafe ta duk wata doka ko ta Allah ko ta annabi ko ta jiha ko ta local government in dai an yi wata daga ƙasa in ta je sama to a daidai wannan gurin constitution ya share ta constitution ɗin fa mutum ne ya yi shi kuma da matsala tana faruwa ana yin constitution ne don ya ware maka matsala ka ba don ya ƙara ma matsala ba to mutum ya zagi annabi a jiharsa dokar jiha ta ce a yanke masa hukuncin kisa an je kotu da lauyoyi da komai ya yadda ya yi zagin alkali ya duba doka shi alkali baya laifi abin da ya gani a rubuce zai amfani da shi an yi doka an ce a kashe wanda ya zagi annabi an tabbatar da zagin a kotu an yi hukuncin to sai a ce kuma akwai damar shi da aka wa hukuncin ya daga to da ya daga an wuce ta kano an wuce ta jiha da an je ta sama shi kuma a constitution sai ya ce yana da right yana da right yana da dama da duk abin da yake so constitution babu ruwan sa. wannan wannan damar wannan tsiyar da take sama sai ta sa a rushe wannan hukuncin a ce ya tafiyarsa da an je da an je court wane ne eh, court of appeal wane ne supreme court to daga nan magana sai a rushe ta saboda za su duba kuma su ma ba laifi suka yi ba abinda aka rubuta ba a faɗi cewa annabi yana da daraja don wani ya taɓa shi za a yi masa kaza ba sai a rushe sai a sake shi ya tafiyarsa to kaga wannan shashin in ana son a daina ɗaukan doka a hannu to a rushe shi shi wannan littafin na mutane wanda mutane suka rubuta ba Allah ba ba manzansa ba mutane suka rubuta don bukatar su to baya biyan bukatar idan ya gyara ne baya gyara idan ya kawo zaman lafiya ne baya kawo zaman lafiya idan ya taimake mu ne mu yan ƙasa baya taimakon mu to kaga ya kamata yan majalisa mutum da su suke da ikon su gyara nan suna gyara inda ya dace da bukatarsu kwanan nan ba an ce wanda duk zai hau mukami zai nemi takara in yana kan mukami sai ya sauka ba shi fa ɗauki wannan shashin an kai shi kota an rushe shi ba saboda me saboda zai biya bukatarsu to wani yana iya zuwa dan majalisa ya tashi ya ce bangaren da yake cewa in ka zagi annabi in ka zo kotun ƙasa ba kai laifi ba to muna so wannan shashin a rushe shi ya zama duk kotun kasa in ta yi mutum hukunci akan ya zage annabi don yana da mabiya sama da miliyan ɗari a ƙasar in an zage shi a ƙasa don an zo saman ma a tabbatar da zagin in an kashe mutum so ɗaya tak da sunan ya zage annabi wallahi mun daina kashe kowa akan hanya da an kama sai mu ce ku kai kotu kotu za ta yanke amma mutane sun ji an ɗurawa annabi a shari'a kuma sun je kotu an saki mutumin ta kaka za sako da shi wato babban malami malamin Ibrahim Daurawa yake bayarwa game da dalilin da yasa ake ɗaukan doka a hannu ashe ba burinmu shine ɗaukan doka a hannu ba a'a gani ne muka fahimci cewa ita hukuma ba ta da ra'ayi ko niyan kare kimar annabawan baki daya balle addininmu mu amma suna iya su kare dokan da ke gaban su musamman 'yan majalisu wanda muna kira da babban murya duk dan majalisa ya ji wannan sakon kwanan nan za a yi zama tsakanin kowane malami da bangaren izala da bangaren ɗareka da bangaren shi'a kuma za mu yi zama da wayanda suke masu sarauta da kowane ne za mu mika wa kowa mu ga abin da muke bukata bai shafi ta'addanci ba bai shafi rashin mutunci ba a'a Shi ne ma zai kawo silan zaman lafiya wayan abubuwan da muke bukata na farko jan layi, annabi muhammadu na farko manzan allah ne muke bukata da muke bukata a yi mana adalci Yanda kuka ba da doka a najeriya sukan kan buhari aka yi da shagube a kafan sadarwa mai suna twitter wacce ba ta da hankali twitter ba mutum ba ne ba ta da hankali amma sai da aka haramta ta a najeriya na tsawon lokaci an yi asaran biliyoyin kuɗi wanda wannan kuɗin da aka asaran su kaɗai sun kai su ceceren 'yan asibiti na najeriya na rana gaba ɗaya kuɗin da aka asaran su sun kai su ceceren su Na ga wani ana neman dubu ɗari ma akan sa zai mutu wani ana neman dubu hamsin akan sa zai mutu a asibiti sun kai su cece su abu irin wa'in abubuwan shine za mu roƙi gwamnati yadda kuka san gwamnoninmu suna da muhimmanci 'yan majalisu suna da muhimmanci sanatoci suna da muhimmanci to me zai hana ku ba wa addinin mu muhimmanci da both muslim and christian kirista su faɗi abin da suke so wanda shine daidai in ba su so wanda ya zama dole ne wannan bai zama ya saba da qur'anin mu ba su ma bai saba da bible ɗinsu ba misali akwai abin da ya saba da qur'anin mu yana cikin littafin kirista da suke karantawa wannan mu ma a musulunci bai zama haramun ba babu wani wajen da aka zagi annabi a bible mu ma babu wajen da aka zagi annabi isa amma abin da yake addinin su ne su yi a kare musu mu abin da yake addinin mu ne mu yi a kare mana ta yanda da a ba mu kowa dama ya tafi rayuwarsa yanda ya kamata duk wanda kuma ba zai haka ba za mu iya kokari mu sanar da al'ummar mu cewa to gawa ne yana fa fada da ku a musulunce a sarrance domin su suke zuwa su kafa doka amma kuma sun bar abin annabi kai. kuma ba za mu yadda da abar manza Allah sa sakai a kasan da mu ne majority ba mu ne kuma mabiyansa sannan kuma a ga duniyar da kowa na cin arzikin sa sallallahu alaihi wasallam sako na gaba shine wanda jinjina zan yi ga wayannan malamai wayannan malamai da suka tsaya wajen kare martaban annabi alara asihim shi prof makari da yan tsayi wanda yayi ya ba da gudumawa mafi karfi domin irin su professor mansur sokoto ya ba da gudumawa mai karfin gaske amma kadamin da ke kai bai kai kadamin da prof yake kai ba shi yasa wasa da yawa ba kowa sani ba in ban da yanzu nake yake yadawa saka to muna mika musu jinjina da tsayuwar da suka yi wajen su kare martaban annabi duk da sun yi dole ne la shukru alal wajib babu wani godiya amma mu muna yi ne saboda mu din muna jin annabi na